هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع shi dai sihiri hakika yana da cikin mafi girman manyan laifuka kuma mafi munin barnace-barnace da zunubai ko daga nan aka tsaya ka san matsayin ba na wasa ba ne wajen muni abu mai muni irin haka kuwa bai yiwa a ya halatta a cikin shari'ar addinin musulunci fa huwa muharramun bil kitabi wa sunnati wal ijma' da aka sai haramun ne haka alkur'ani ya hukunta haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hukunta haka kuma haduwar malamai na musulunci ta hukunta dukan wayannan maɓuɓɓuga na hujja guda uku kowanne za a hikaito abinda zai wadatar da mai neman shiriwa wajen tabbatar da wannan hukuncin na haramcin ilimin sihiri amma kitab to dangane da abin da ya shafi littafi faminhu qawluhu ta'ala daga cikin ayoyin alqur'ani da suka haramta sihiri akwai faɗin Allah ta'ala da yake fada dangane da al'amuran 'yan sihiri yana cewa walaƙad alimu lamanishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma an bihi anfusahum law kanu ya'lamun lallai ilalla tabbaci hakika su 'yan sihiri suna da sanin cewar tarahu, lallai wanda ya zaɓi ilimin sihiri ya ga shi zai yi ma lahu fil akhirati min khalaq ba yi da wani rabo a lahira kwata-kwata duk abin da ake kira rabo wanda za a yi na'am a yi murna a yi lalai marhaban da shi to ko ƙanƙane bai da shi a ranar tashin kiyama wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum kuma Allah wadaran abinda suka sai da kawunansu da shi na ilimin sihiri da aikin sihiri laukanu ya alamuna da a sun kasance suna sanin haka kenan da sun maza maza sun karkace ina su ina su sun yi awon gaba sun kyale abin da ya sihiri da duk abin da ke da dangantaka da shi wa wajahu dilala bangaren da za a ɗauki wannan aya a matsayin hujjar haramta sihiri nafyu ayi khalaqin fil akhirati an sahir da aka kore kowane irin rabo na lahira game da mai sihiri duk wanda ya mutu yana sihiri to aka ce bayi da ko kankanan rabo a lahira abu na biyu wa zammuhu sannan kuma aka zarge shi mai sihiri aka ce wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum sannan kuma wa nafrul ilmi anhu aka ma ce ba su da ilimi Sannan Allah ce law kanu ya'lamu law kamar da malaman lugha suke faɗa harfun mtina rillin mtina saboda aka ba su da rabo ko kankane Allah ya mu sai kuma faɗin Allah azza wa jalla da ya ce ala musa a taƙuluna lilhaƙi lamma ja'akum a sihirun hada wala yi sahirun musa alaihi salatu salam yake ƙalubalantar mutanensa fir'auna da jama'arsa da 'yan sihiri duka yake cewa yanzu ku kwa buɗe baki ku faɗa ma abin da yake gaskiya ne gaskiya ce amma kuke faɗa mata cewa sihiri ne kuma gaskiyar ku ne mata wannan karan tsaye ne lamma da akun lokacin ta zo muku kawai sai ku buɗe baki ku cewa sihiri ne a sihirun haza yanzu wannan bayanin nake muku na tauhidi daga Allah shin sihiri ne wala ya kulihu sahirun alhali yan sihiri ba cin nasara ni ko gashi ni nake cin nasara da ni da wa'anda suka yi imani da abin nan zo da shi sai kuma fadin Allah har? sai ce wala yuqlihu sahirun haythu ata mai sihiri baya cin nasara ta duk inda ya kullu dukkan dabara da dukkan kulungoto da duk wata dabara da zai bi akan ya kai gaci Allah ya ce ba zai kai gaci ba a shahid huna mabubbugar dalili a wannan ayoyi shirmanul falahi an da aka haramta ma sihiri samun rabo fi hatayn al-ayatayn wa nadha'irihima a wayannan ayoyin guda biyu da kinin sura ka duk in kaji an ce mai aiki iri kaza bai da wani rabo to kawai wannan hukuncin yana nuna maka haramcin wancan aiki ko akalla zargin wannan aikin da masu yin wa qawluhu jalla qudratuhu sai kuma faɗin Allah wanda kudrarsa ta girma inda yake ta falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi sihr inna allaha sayubdiluhu inna allaha la yuslihu amala al ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون yayin da 'yan sihirin fir'auna da ya gayyato sojojin haya sojojin gona zo su kara da gaskiya su kai gaskiya kafa su kuma su gaba da cin karansu ma babbaka to da zai gama sakin nasu sihirin ƙalan musa sai musa alaihi alaihissalatu islam sai ce ma je tun bihin sihiru to ya abinda kuka zo da shi sihiri ne inna Allah sai budulu tabbas hakika sannu da sannu Allah zai bata shi ba zai kai labari ba domin dama ƙarya ce ita kuma gure take ba ta yaya inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin Allah baya gyara aikin mabarnata kenan yan siri mabarnata ne ashe ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون kuma Allah ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa ba sai an kai ruwa rana ba walau karihal mujrimuna ko da masu laifi wato sun ki ai hakan to sai sun dunguri ƙasa kuma sai gaskiya ta ɗaukaka a shahid gabar hujja a wayan ayu guda biyu annallaha samma saharata al-mufsidina wal mujrimin anan wurin ga sunayen da Allah ta'ala ya rada ma yan sihiri ikira su al-mufsiduna mabarnata ikira su kuma al-mujrimi masu laifi mabarnata wajen zalik min ahli kitab da wasu da ba wa'annan ba daga cikin alqur'ani mai girma addallati ala tahrim as-sihri wa dhanni fa'ili wadda ayoyin suke nuni akan haramta sihiri da zargin masu aikata sihiri wata wa'udihim wa makatihim kuma ayoyin suke nuna an masu alkawari na narko matuƙar sun mutu suna sihiri ba su ba wa makatihim kuma an zarge su duk abin duk aikin da ke da irin wannan zargi da tsananin tsana daga Allah subhanahu wataala akan masu aikata shi to wannan aiki yana tabbatar maka cewa haramun wa amma sunnatu to mun tabo abin da ya sauƙaƙa daga cikin ayoyin alqur'ani da suke tabbatar da haramcin sihiri to sai kuma a sunna fa minha ما في الصحيحين an abi hurairah رضي ta'ala anhu an أن sallallahu alaihi wa عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الظهر وقف المحصنات المؤمنات الغافلات ما يكن الله إن هذا أمتى الله تبدأ قليشي جزء أبو هريرة يسي ku nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa sahabbai suka tambaye manzan Allah ya manzan Allah menene waɗannan abubuwan masu halakarwa har guda bakwai sai annabi lissafa su kamar haka yace ashirku billah yin shirki da Allah yin tarayya da Allah abu na biyu sai annabi ya ce wasihiru da asiri wato sihiri abu na uku nasu nafs lati Allah Allahu illa bil kisan kai da Allah ya haramta a kashe in ba da haq wato inda ba da haƙƙi na addinin musulunci ba ba da gaskiya ba kamar a ce ya kashe wani shi ma a kashe shi ko ya taɓa yin uh, aure kuma an kama shi da zina ko kuma wato ya yi ridda ya rabu da addinin musulunci in ba da ɗayan waɗannan ba ba a kashe musulmi abu na hudu wa akalun riba da cin riba abu na biyar wa akalun malitim da cin dukiyar maraya maraya shi ne wanda wato mahaifinsa ya rasu kafin balagarsa namiji ko abu na shida wa tawalli yau zahab da kuma ja da baya a lokacin cacirindu lokacin turnuku a fagen daga tsakanin rundunar Allah mai rahama da kuma rundunar shaidan ana karawa tsakanin musulmi da kafirai sai mutum ya saɗaɗe ya jaye jikinsa ya tafi abu shi wannan kabira ce mai halakar da mai ita sai na bakwai ɗin wa qafful muhsanatil mu'minatil ghafilat da yin wato bata suna na matan kirki masu imani da ba su san hawa ba su san sauka ba dangane da abin ba famu wa wajen dilalati hadal hadi alata hadi mai ilmi sihiri ɓangaren da za a kafa hujja da wannan hadisin kan haramcin ilimin sihiri annahu sallallahu alaihi samma hadhihi sab'a cewa annabi ya kira wa'annan abubuwa guda bakwai wa mina asiru daga cikin kuma akwai sihiri sai yace masu bilmubiqat yace masu almubiqat ma'ana almubiqat almuhlikat masu halakarwa yace ku nisance su shine wa amara bijna biha yayi umarni ce a nisance su ka duk ɗayan wayanci abubuwan da annabi ya kirga a cikin wannan hadisi kowane ɗayansu kabira ce min ba'ir zunub kuma annabi ya umarni a nisance su baya da za a yi annabi ce a nisanci abu kai kuma ka zo ce sai an zo an koye shi tukuna an san iliminsa tangaran an kware garan kuma sai a nisance shi ba gwarancin da zai gaskata wannan tawilin nasu وعن إمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ga hadisi na biyu da za mu hujja da ni akan haramta sihiri annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa minna man tatayyara aw tutayyara la aw takahana aw tukuhina la aw sahara aw tuhira la baya cikin mu laysa minna baya cikin mu mu al'ummar musulmi waye wannan mutum annabi ce man tatayyara auto ƙuyira lahu wanda ya yi camfi ko aka camfa masa kuma yadda camfi wanda yake haramtacce shi ne camfin da ya hana ka aikata abin da ka yi niyya ka yi niyyar za ka yi tafiya rana ka za misali to shi kenan sai kawai gari gidanka na rawa a wurin wasu tafiya ce ba sa'a don haka daga wannan rawar da gidan suke ba zai tafi ba kuma wai ba sa'a so wannan rawar gidan hatta ta sa ka fasa abin da kai niyya canfi ne kuma haramun mummunan canfi haram haka kuma ba kai niyya ba sai wani abu ya faru sai ka ce to dalilin wannan akwai alheri don haka sai ka kirkiro abinda ta baka da niyya sauraka yanzu za a yi za a yi gamdakatar kenan ba ka je ka aikata abin irin wannan camfin ko kai da kanka kai ko wani ne ya yi maka ya baka labari kuma ka yadda ya sa ka ko ya hana ka to wannan camfi ne na haram annabi ce mai yin haka baya cikin laisa minna sai na biyu man taka hana a autokushina la wanda ya yi ƙoƙarin yin bokanci ko aka yi masa bokanci aw sahara ko ya sihiri aw suhira lahu ko aka yi sihiri saboda shi ba shi aka yi wa sihirin ba a an yi sihirin domin sa ne ashe ya je haɗa baki da ɗan sihirin dan ma'ana a yi sihiri wa wani can da bai so ko a raba shi da aikinsa ko a raba shi da mijinta ko a raba shi da matarsa ko a raba shi da arzikinsa ko wani abu makamantan ko lafiyarsa ya sa a yi masa sihiri annabi ce mai yin hakan ma da mai yin sihirin da wanda ya sa a yi masa sihiri annabi ce duk ba namu bane aika ko da babu wani dalili ma daga ayar alkur'ani ko hadisai sai wannan kadai hadisin to ya isa ya gaskata ya tabbatarta ta lallai ilimin sihiri haramun ne wannan hadisi al'imam bazar ya fitar da shi da sanadinsa kuma al'imam al'albani albani rahimahullahu cikin غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام نبي سوى القرضاوي وأن الألباني الأوكا يمسى تقريب أقل لمبا تميتن دا تمانين دا ترى يأتي إسناد الحديثين لكو أشاهد جبر هجر أولنا حديثين كعداد النبي صلى الله عليه وسلم الصاهرة من من ليس من أمته المسلمين da annabi ya kirga wanda ya kirga ɗan sihiri cikin waɗanda ba sa cikin al'umma annabi muhammadu ba sa cikin musulmi to laifi har ya kai a ware ka a cire ka daga cikin musulmi ai wannan ma ba sai ma an ce maka haramun bane da ma da wani matsayin wanda ya wuce haram ma da kila sai a ce an kai shi can wallahu a'lam sannan mun ji ayoyi da suka haramta sihiri mun ji hadisai akalla guda biyu ga su sun haramta sihiri sai kuma ijma'i dama mun ce haramcin sihiri ya tabbata a alkur'ani da sunna da ijma'i wa ajma ahlul ilmi ala tahrim sihiri wa nahyi anhu dukkanin masana a musulunci tasu ta zo daya akan haramta sihiri da kuma hana yin sihiri wa nau min a'azami abawabi shirki billah kuma sun kirga sihiri a cikin mafi girman kofofin da ke kaiwa a yi tarayya da Allah ijma'an la na'lamu lahu mukhalifa irin ijma'in da ba mu san wani malami daya da ya saba ma wannan ijma'in ba bal yo ba ma batun saba ba ma minhum man addahu khurujan anil milla daga cikin ma malama akwai wanda ya kiga sihiri a matsayin cewa ridda ne shi gaba ɗaya fita ne daga cikin akidar musulunci ya billah kai muna neman tsari wajen Allah subhanahu wataala min sihiri wa ahlihi ya tsare mu daga sihiri ya tsaye mu daga abu amma abuta sihiri وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن جرير الطبري رحمه الله قال لا يجترئ على السهر إلا كافر shi al'imam ibn jarir a kabari cewa ma kawai ba mutumin da zai karfin halin kutsa masu hirin ba kafiri ba tsara ka shi a wurinsu duk mai sihiri ma kawai kafiri ne kurin kwan ma a ɗaya ana wani sha talai-talai za ka samu wannan tafsirin ibn kasir juzi na ɗaya shafi 170 daidai faɗar ƙala ta'ala kuma shi ibn jarir da ya wannan bayanin cewa ba wanda zai ƙarfin halin aikata sihiri in ba kafiri ba sai ya yi hujja da faɗin Allah ta'ala da ya ce wata ba'o ma shafinu ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakin na shafi na kafaru ya ce da Allah ya ce da suka yi wurgi da littafin Allah bayan bayansu to sai kuma suka zo suka bi abin da shedanu lalatattun mutane suke karantawa dangane da mulkin annabi suleiman cewa suleiman ya mallaki mutane ne da fili kasan kamar yadda aka shafa rana nanatawa cewa shi dan adam ba za a yi wani abin da ya wuce hankalinsa ba safai ya sakar ma Allah wannan abin sai Allah lubo wani abin da ya jingina da shi to tunda Suleimani ya yi mulki mulkin kuma ba a taɓa ganin wani mai mulki da ya mulki irin na ba a ce shi aljanu ma gaba ɗaya suna cin talakawan shi tsuntsaye yana magana da su suna cikin talakawan shi tururuwa in dai magana yana ji wa ya taɓa irin wannan mulkin a duniya taimakon a ce girman Allah ya kai girma da ya ba su limana irin wannan ikon ya ce kai ba da banza ba da walaki akwai walaki to haka ɗabi'ar ɗan adam take illa man rahimallah sai wanda Allah ta'ala ya marahama yanzu da za a tattara a sakar ma Allah ke eh, na'am mulkin Sulaiman ya kai mulki kasai ta kai kasai ta isa ta kai isa sai a ce ba wanda zai ma Suleiman irin wannan ɗaukaka in ba Allah ba shi ba an huta ba amma sai kaje kana ta yayaye kana da lalabe lalabe ai sihiri ne ai wani zobe ne to ka halaka baka tanki mai cin ba to na yi hujja da wannan ayar cewa da Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman walakin na kafaru shi Sulaiman bai kafirta ba sai dai shedanin suwa kenan yan sihirin su ne suka kafirta saboda ayar da in ka dan baka gaba ta ce yu'allimuna an-nasa sihra to ne ke da suna koyawa mutane sihiri kaji dalilin ne sa suka zama kafirai ashe titan sihiri kafiri ne lakaran sihiri kafiri ne mai koyar da ilimin sihiri kafiri ne da nassin alkur'ani mai girma walakin na kafaru yu'allimuna an-nasa sihra Allah kira da mu kun ji hujjar al-Imam Tabari a Ibn Jarir at-Tabari akan wannan cewa eh mai ba wanda zai karfin halin tinkara sihiri ba kafiri ba sannan Allah ta'ala ya ce walau annahum amanu la lamasubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun anan wurin kaga Allah ya ce walau annahum sun waye ake magana yan sihiri yan ziri ake magana domin ka ɗauko farkon ayar wata ba'u ma tutula shafinu ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman in ka kai ƙarshen ayar ayar da ta biyo ba ita ce wannan walau annahum lamirin ya koma kansu amanu kaga imanin ma an kore musu wata kauta kawon ma an kore musu to an ba su kwambar ba su da komai wanda ya rasa imani ko dubo an kore baya da shi ya rasa takawa ko dubo baya da ita sai na kuma za ka mai rage mishi in baka dora mishi kaulasan kwakwara ba la masubatun min indillahi khair da sun haƙura sun yi imani sun kuma ji tsoron Allah da lada wanda za su samu daga wajen Allah ya fi masa alheri laukano ya lamuna yanzu kuma ma kore masa ilimi ba su da imani ba su da takawa ilimin ma ba su da ke laukanu alamun da sun kasance sun sani wa bil hadith wa huwa hasanul isnad har wayo ga wani hadisi kuma isnadin sa mai kyawu ne laysa minna man tatayyara aw tuqayyara la aw takahana aw tukuhina la aw sahara aw zuhira la wannan duk ina kawo abin da shi ibn jirar al-tabari ya tafi a kai ne duk dalilansa ne wannan yake kawo an gane kaga sai ya maimaita wancan hadisin da ɗazu muka yi hujja da shi alhadisi har zuwa ƙarshe fa kullu ma yu'addi ila al-kufri wa yu'akkilu fa'ilahu ila maqtillahi wa rasulihi fa haramun shar'a don haka dukkan abinda na iya ba da mutum ko mika mutum zuwa ga kafirci ya kuma sa mai aikata wannan abin ya cancanci zargin Allah da manzan Allah to wannan abin kawai a shar'anta haramun wallahu ala wa alam Allah shi ne mafi daukaka kuma shi ne mafi sani da wannan abin da ya gabata mun tabbatar da gamsashen dalili cewa sihiri haramun ne haramun kaban kawai da wahala ka samu wata mabauɗa wata kusurin za ka makale ka tura waɗannan ayan da muka kawo ba kuma muka fara hujja da su ba ga malamai cikin magabata yardaddu a duniyar sunna a wajen ilimi su ma sun tafi akan cewa haramun ne mai ilimin sihiri ga hadisai an kawo saboda haka ilimin sihiri haramun ne nisantarsa aka yi umarni a yi ba a matsayi shi ba to gama ta gaba ita ce ta'allumu sihiri wa ta'alimu hukuncin koyon ilimin sihiri da kuma hukuncin karantar da shi koyo da koyarwa ƙasa annaba hadisi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana ko wa 'allamahu mafi alherin ko wanda ya koyi qur'ani kuma ya karanta da alqur'ani to shi sihiri bari mu jina shi matsayin shi la khilafa baina ahli al-ilm illa man shazza kal imam ar-razi wa man qalladahu ka wahid bali shi na ta'alluma sihiri wa ta'alimahu kilahuma haramun shar'an nace ba mu san wani babu wani sabani tsakanin malamai in ba wanda ya zama warau ba daga cikin malaman shine kamar al Razi sai kuma malamin da ya dan fare mafahimtar Razi sai nace kawahi Abdulsalam Bali marubucin littafin asorimul basar fitasaddi lissa harfin asharar wanda shi ma kamar na faɗa lokacin a fara zuwa da shi wannan majalisun ya yi don a fara wato kawo misalai na irin ƙwarewarsa a fannin sihiri da kuma sanin fannonin sihiri wanda wannan ilimin ba yi da dalilin yin sa a cikin addinin musulunci ba yi da dalili shi ne abin da za mu karanta yanzu babu dalili kan mutum ya koyi ilimin zai ballantana kuma karantar da shi amma ga wahidi ya zama kwararre ya zama mutafannini ya zama shahararre ƙwarewa shi ta kai har yadda alƙalami ya rubuto littafi kusan da guda don ya karanta da fannoni lungu-lungu saƙo-saƙo salo-salo hanya-hanya dibara-dibara ta yin aiki ta yin ilimin sihiri da kuma yadda 'yan sihiri suke mu'amala da aljanu yadda duk ya san hanyoyin yanzu idan yana so ya gayyato maka aljanu yanzu a cewarsa to ya san hanyar da zai biya gayyato su ka gano da shi kwararre ne a wannan fannin abinda aka ce a nisanta amma shi ya matso bai nisanta ba kuma ya dilmi ya ciki har ya zama ƙwararre ya zama mashahuri ya zama kwanzaltan akan ilimin sihiri wa zalika li alimin kitabi wa sunna abinda yasa koyo da koyar da sihiri ya zama haramun dalilai ne a cikin alqur'ani da sunna suka tabbatar da haka amma alkitabu fa minhu qawluhu ta'ala fi haqqi muallimi sihiri jinnan aw insa dalili na farko a cikin alqur'ani mai girma na daga ciki fadin Allah madaukin zarki da yake bayanin matsayin malaman sihiri aljanu ne ko mutane ya ce walakin na shayafi na kafaru yu'allimunan nasa tsera sai dai shaidanu sun kafuta domin suna koya wa mutane sihiri fasammahum shayafi kaga nan sunan da Allah ya rada musu sifar da ya ba su yace musu shaidanu wa haka ma bil kufr kuma ya musu hukunci su kafirai ne وشنع عليهم بأنهم يعلمون الناس السهرة sannan ya muzanta ya nuna munin aikin su munin aikin shi ne suna koya wa mutane sihiri wannan yu'allimuna hunnasa da cewa haka ne ko na dan tsallaka ko bi annahum yu'allimuna an-nasa sihir قال ابن العربي المالكي الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي شهررا أم مالكي يعني مثلا حديثا من ظن الله مثلا تفسيري yana da rubuce-rubuce da ya addinin musulunci cikin rubuce-rubucensa mafiya shahara akwai a hakamul ƙur'ani nasa wanda ya ɗauko alƙur'ani tun daga makaran hannasi yana yin tafsiri da dalilai na ilmi da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu sannan akwai at-tamyiz an gane ko lima fil muwatta min al min al-athar wal asanid aw kama kana ismul kitab shi wannan littafi at-tamyiz kusan yana daga cikin nasahun gaba-gaba wajen sharhin da aka yi littafin motsa a duniyar ilimi kuma shi ibn al-arabi shi yayi to yake cewa a cikin littafinsa wanda muka fara ambata ya ce wa ma kafara sulaimanu kafu da ɗai sulaimanu bai kafinta ba wala sahara sulaimanu bai yi sihiri ba walakin na shaɗi na kafaru bi sihirihim sai dai su shaɗanun lalatattun su ne suka kafurta sanadiyar sihirinsu wa na nahum allimuna hunnasa abu na biyu da yasa suka kafurta saboda suna koyarwa mutane shi sihirin malam ya ci gaba yana cewa wa mu'taqidul kufri kafirun wanda ya kudurta kafirci a ransa to shi ma kafiri ne wa qa'iluhu kafir wanda ma ya furta kalmar kafirci to shi ma kafiri ne kafircin fa yake wa mutaqidul kufri yana nufin ba sihirin ne wanda ya kudurta sihiri a ransa kafiri ne wanda ya furta wato sihiri a ransa ma'ana a harshensa a matsayin da ya kamata ko ya halatta ya ce kafiri ne wa mu'allimuhu kafir mai koyar da shi ma kafiri ne shi kaga haka ya ta ruwan kaula zanzan duk motsin da ɗan siri zai ce ka ai kai kafiri ne ka je ka duba hakamul qur'an na ibn al-arabi al-maliki juzi na da shafi hudu wa ƙana subhanahu fi muta'allimi sihiri man kanu wa aina kanu yanzu mun ji matsayin malaman zihiri cewa kafirai ne ba wata daga kafa to sai masu koyan ba su dai kuma yanzu za mu jiga abin Allah ta'ala ya faɗa a kansu nan ya ce wa ya ta'allamuna ma ya burruhun wala yanfa'un su ɗaliban ilimin zihiri. Allah ya ce to ai suna ta koyan abinda da ba zai masu amfani ba sai dai ya cutar da su suna koyon abin da zai cutar da su ba zai musu amfani ba kun ji matsayin sihiri mai son ya kware a wajen sihiri to kana fafutukar kwarewa ne a cikin abin da cutar da kai kawai zai yi ba zai maka amfani ba ta yi wani cuta kuma suna dan ba tabawa ba suna dan damawa ne suna ja a nan duniya wannan ko nau'i ne na amfani ta ce to ina amfanin amfanin da zai jawo maka alaka kai na dindindin eh je ka kayi jamiya ka canza riga ka gina gida ka hawa mota a duniya a 'yan shekarun da ka kware na ilimin tsirin to kuma kana ta cin guba wadda daga ran da ajali ya zo ka gama jin daɗi har abada in kana da hankali ka ci wancan amfanin to kuma dai me zaka ce da shi Allah ya kora ma amfani ne gaba da ce wa ta'allamuna ma ɗaliban sihiri suna koyan abin da zai cutar da su ko yake cutar da su wala yanfa'uhum kuma ba zai amfani su ba kaga an kora amfanin gaba da nace fa haqqaqa Allahu ta'ala barara sihiri wa nafa naf'ahu a nan allah ya tabbatar da cutarwar da sihiri ke da ita kuma ya kore amfanin sihiri gaba daya alamun al'arabi al-maliki aidan har wayo da wancan babban malami ba maliki nan ma ya sake cewa wa hakikatun darari yana so ya fassara mana mai ake ce madarar darar cutarwa wanda Allah ya ce ita ce kawai a cikin sihiri shi kuma naf'u shi ma zai fassara mana ne naf'u kalmar bararu da naf'u zai fassara mana a ilmance bari ka ji abin da ya ce in kana so ka san me ake ce mazarar inda ahli sunna a wajen ahli sunna in an ce bararu ya ce kullu alamin la naf'a yiwazihi dukkan wani raɗaɗi dukkan wani zafi da za ka yi wadda ba wani amfanin da zai ka fada da ka fada da shi da za ka samu su shi ake kira ƙararru mai magarin lahiya likita zai zo tsira maka allura allura na zafi ko bam zafi da zafi ita ce gaskiyar magana ko wani lokaci ma sa huka ya yanka jikinka duk da zafi ko ba zafi amma ana fatar wani amfani da ba ma ya kafaɗa da kafaɗa da zafin ba a har ma ya rinjaye zafin sun haka wannan zafin allura ba a kiran shi babar Yan ne saboda hunaka naf ya taba uhu naf'un yi ko ya galibu ma akwai amfanin da zai yi kafada da kafada da zafin da ka ji ko kuma ma ya marin da ya zafin mutum zai faɗi ya kare misali ta kira mai ɗori in ta ɗaurin ɗaurin nan saboda tsabar zafi har sai mutum ya suma da ba warkewa ake fata ba an tsaya a wannan zafin to wannan ana kiran cutuwa amma tun da ana fatar warkewa in ta ɗauro in ka warke sai ka shekaru kuma kana cin moriyar gaɓaka da aka jona ba shi sa ba za a kira wannan ƙoƙarin mai taimakon da mai ɗorin da waye ba za a kira cuta ba don me saboda akwai amfanin da zai biyo baya da yakar Allah ya ce a wajen halittun na cutuwar da ba da yanzu kamar kai ɗan sarce haka duk sai ya da za ka ji wani lokaci haka to da Allah bayan wannan sana ko wani amfani da zai biyo ba babu to wannan shi ne ainihin cuta yanzu ka cuta yanzu fata kake kawai Allah ya kawo lokacin warkewa amma da da yin sarra ko wani abu da za a sa a jawo ya warke nan take to yanzu kuma zartsan zafin zartsan ba cuta ba ce domin an samu wani abin amfani da zai biyo ba yanzu kuma dai ka rungu kaddara kila kana nan kayi kayi ka sa buzulla da tsita ka bi mane ne <clears throat> masulla duk ya ki ruwa sai dai ka rungu kaddara ka jira haye ruwa in yi ruwa ba an gano da kama a gulla ga lokacin sa yayi to na'am eh wannan ma amma da ta ya fito ga ita ma da zafi amma sakamakon zafin cutar za ta fito ka zai ruwa a taro a matsayi zul ima akwai zafi amma in ya fito kuma warkewa ta zo to wannan ma zafin matsa marurin ba sunansa cuta ba saboda amfanin da zai biyo akalla ya kafada da kafada shi ko da shi sai ya ce wa haƙiƙatun nafi shi kuma amfani abin ake ce man nafi wanda su biyun ne Allah ya mu'amala da su a ayar ya ce zararu ba nafi to mun ji matsayin zararu mai matsayin nafi ya ce kullum lazzatin la ya ta'aqqabu ha iqab duk wata monewa wani jin daɗin da horo ba zai biyo bayan shi in dai har za ka ji daɗi na'am ka ji daɗi kuma ba wani horo ka ci bilis to na ki ana kiran shi nafku ka amfana ka ci gajiya yanzu wani yana da yana sha'awar abin da yake sha'awa kaddara minti kawai wannan da za a zamu a shagon mai minti akwai mintin da kila kana so ka ɗauko ka tsotsa ka ji daɗi ko to da ka ji daɗi ake wannan mintin ba sai kai ba ba kuma ba ka yi ba amma ka shi ka ji daɗin jin daɗin da ka yi daidai da wanda ya sa kuɗin shi ya saya ta ma kai ɗan hali kai idan dukanku da kai da wanda ya saya ya sha da kai da kaja duk kun ji daɗi na wannan lokacin to kuma mai zai biyo ba sai bincike zo shi sai kai kuma sata kai ko kallon ka aka aka ce haɓa mala yanzu kamar ka karu minti cutuwa ne ko ba su nau'i ne na horo ko ba horo ba to yanzu wancan jin daɗin da kai kana lamushe baki ba sunansa amfani ba sunansa cutuwa saboda horo ya biyo baya haka mai zina haka mai satar da ta wuce wannan da muka yi misali misali ai kaga lokacin yake zina shi ma ji daɗi to amma akwai ranar ƙin ko an kama shi a nan duniya ko ba a kama shi a duniya ba akwai ran da za a kama shi ko babu yanzu wannan jinar ba naku ba ne a wurin shi ma'ana duk dai abin da yake jin daɗi ne ko morewar rayuwa wanda ba a jiran wani bita da kulli ko wani horo da zai biyo bayan abin da kai su shi ake kira na amfani sannan walatan haƙu na dama ba wani da na sani da cizon yatsa da zai biyo bayan wannan amfanin su shi ake kira amfani cikakke ya ce wa bararu wa adamul manfa'ati fi sirri mutahaqqaq ya ce to cutar da kuma rakin amfani a sihiri ya ce wani abu ne tabbatacce wanda ya zihiri tabbar ya cutu sa'annan kuma ba wani amfani da zai samu a sihiri shi ya ce wannan haka magana ce shi ma ka je ka samu a kamun ƙur'an juzi na ɗan shafi 49 haka ya kawo waƙala abdulaziz a afwan wa azizul hakimu bi haqqi jami'i ahli sirri ga ko maɗaukin sarki da zo bayanin da ya shafi dukkanin ma'abuta sirri sai ya ce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil min khala, wa labisa ma sharaw bihi anfusahum law wallahi tallahi su ɗan sihiri sun sani cewa duk wanda ya fifita ilimin sihiri ko ya zaɓi ya ilimin ya yi sihiri ba yi da wani rabo ko ƙanƙanin idan an ji layara kuma kai allah wadare ko tir da abin da suka sai da kawunansu da shi na zaɓar ilimin sihiri kamar sun sallama kansu cikin fitinar har abada da azabar har abada sun kai kansu sun baro shine walabi ma sharau bihi anfusahum ba masharau ba wallafi isa ma sharau bihi amfuzam ai ba'u bihi amfuzam laukar ne alamu wana fata ala hom, al'imana wattaqwa wal ilma jami'an Allah ya kalli yan firi ya kore imani daga gare su ya kore ta ƙawa, ya ma kore ilimin gaba daya inda yake cewa walau annahum amanu wattaqaw la masubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamuna wannan ta bangaren alqur'ani mai girma ga matsayin koyo da koyar da ilimin sirri cewa dai haramun ne shi ma baya halatta ku riƙe wannan hukuncin da kyau domin sannu a hankali za mu kai kan malamin da ya halatta koyon ilimin sirri ba ma halattawa ba iya wajartawa ma yi ta tattala larabawa na iya mutum kowane ko mai matsayin da ya kai na ilimi amma kuma za ku je da malamai suka daren masa suka yi kace-kace da madogarar da ya dogara da ita a ilmance saboda abinda muke so yanzu zuciya ta ɗauka shine hukuncin ilimin sihiri mun ji shi haramun ne a musulmi mun ji da ƙur'ani mun ji da hadisi mun ji da ijma'i yanzu muna tattauna koyan ilimin sihirin da karantar da ilimin sihirin shi ma dai an gane ku da kyallar gaba ta wuce sha ruwa ta ma mata don na shi ma dai haramun din ne mun ji haramcin haka a cikin alkur'ani mai girma sai kuma sunna na cewa amma sunna fa min hal hadithu sabiqu fi sab'i al-mubiqat idan muna muna magana sunna da za mu samu dalili a cikin sunna wanda ya haramta koyo da korai da ilimin ziri za mu iya amfani da wancan hadisi na abu da ya ce ijtani bu sab'al mubiqat ashirka billah was Tun tunda an je a nisanci wannan to kaga babu yadda za a yi abinda aka ce ka nisanta ka ce kuma za ka zo ka koye shi balle na haka kware ka zama malamin sa shi za ta al-ma'amur bi abubuwan nan guda bakwai da aka yi umarni a nisance su a shirku billah wa sihr har zuwa ƙarshen hadisi an riga an ji ba sai an kawo shi a nan an sake maimaita ba sai hadisin imran bin husayn asabi akwai hadisin imran dan husayn radiyallahu ta'ala shi ma ya gabata ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سهر أو سهر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم baya cikin wanda ya ririti ko ya yi tambi ko aka tamba masa ko ya bokanci ko aka yi masa bokanci ko ya ko aka yi masa sannan ya ƙara cewa wanda ya je gurin boka kuma ya gaskata abin da bokan yake faɗa to wannan ya kafurta gaba ɗaya da abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ma nan gaba za mu sake amfani da shi idan mun zo babin bokanci dan kar ku manta wannan littafi duk da kankantar takardun da ke ciki ya kunshi manya-manyan gaɓoɓi wato babubuka har guda biyar wanda da su ne miyagun mutane ke cin karan ma babbaka ba abin da ya fi haɗari illa mutum da sunan sunna ya zo ya bada kowane shi na cin abinci a wannan babu harkar aljanu harkar sihiri harkar sarru gargajiya harkar rukuya bokanci ne ake ɗan kakkauce ma ba a duniya ciki amma kuma karkashi in ka bincika za a kawo bokancin ake yi bokancin ake yi an buɗe kemis kemis da sunan islamic kemis wane ne kemis wane ne magunguna a tunna, waye a duk ana ta dama mutu haka zai sai zaɓo suna mai kyau na jan hankali da ya jawo mutane an fake da musulunci amma ana abin da ba musulunci ya zo da shi ba magabata ba san wayannan hanyoyin ba magabata ba zai da bazmai da wannan hanyar a matsayin sana'a da za a rayu da ita ba to sannan ya wanda ya je wurin boka kuma ya gaskata abin da bokun ke faɗi ya kafin da abin da aka sassano annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fitar da wannan hadisi wa sunan Sheikh Ali ibn sinan fi takarir ahadith fatih majid akwai wani babban malami wanda dauki shahararren littafin aqila din nan fatih majid wanda sharhi ne na kitabul tahid na muhammad ibn abdul wahhab bayan an mai sharhi mai suna fatih majid shi kuma ya zo dauki wannan sharhi na fatih majid shi kuma ya takarijin hadisan da ke ciki kaf gaba daya to cikin hadisan da mai sharhi ya amfani da akwai wannan hadisin kuma shi wannan malami mai takaridi ya ce hadisin isnadin sa kyakkyawa ne za ka samu wannan a lamba ta mai can da arba'in da a nan ya yi hukunci kan wannan hadisi da cewa isnadin sa kyakkyawa ne وقال من هجر الأسقلاني رحمه الله yake cewa ƙaunuhu ta'ala inda Allah ta'ala ya ce inna ma nahnu fitnatun fala takfur cewa na so a kwana nan ko to shi kenan to to to yanzu dai mun ji dalilai na alkur'ani mai girma akan haramcin koyon da karantar da ilimin zairi mun kuma ji hadisi guda ɗaya zaki shi wanda al'imam bazar ya fitar isnadi kyakkyawa da aka za mu aji a nan sai lokaci na gaba muna fata allah ta'ala ya mana jagora kuma na amfani da wannan damar cewa mako mai zuwa da larabar da alhamisin duk ba za mu samu zama ba muna ran muna garin mina insha Allah za a yi samina ta 'yan agaji ta wajen kwana hudu kuma sannan a rufe da wa'azin ƙasa Allah muke roƙo ya mana muwafaka abinda makaranta daidai ya ba mu ikon aiki da shi wanda muka kuri Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa